yadda za ka hana comment yadda za ka yi preview na comment yadda za ka zaɓa waɗanda kake so su yi comment a comment section a tiktok Assalamu alaikum wa rahmatullah ina muku wa fatan alkhairi ina muku barka da shigowa wannan channel din wato AJY Media idan yau ne farko ka ga wannan channel din ka dauke ka yi mana subscribing ga wannan channel din sannan ka danna alaman karawa amfanin yin haka shine duk lokacin da muka sa video YouTube za su baku alama gashi mun sa sabon video kun ga sai ku kalla a yau insha Allah na zo muku da abu wanda yake mutane suke yawan tambaya akai suke cewa ya ake hana comment ya, zan hana mutane suna yawan comment a comment section ina su ta zage zage ah, su ta faɗan maganganu su kyau ya zan hana wannan comment duk mutane su daina yin comment a yau insha Allah a wannan video zan nuna muku abubuwan da suka shafi comment uh, section a TikTok gaba ɗaya insha Allah yanzu za mu shiga TikTok din mu za ku shiga settings din uh, comment ku ga yanda abubuwan suke musamman yanzu TikTok sun fito da abubuwa sababbi da yawa da yawa wanda insha Allah zan nuna a wannan video under comment yanzu zan shiga TikTok din na kamar yadda kuke gani bayan ka shiga TikTok ɗinka Eh, sai ka je inda aka ce profile zaka ga profile anan wato gashi nan anan gefe zaka ga inda aka sa profile sai ka danna shi after ka danna shi zai fito maka da shafin ka wannan shine channel ina wannan shine page ina na AJ1 Media ga waɗanda suke so su yi comment ah, da suke so su yi follow za su iya yin follow so ah, min samun sababbin videos bayan ka shigo wannan page din sai ka je inda aka sa alamar layin nan guda uku gashi nan zaka gani a nan gefe sai ka danna shi after ka danna shi zai fito maka da abubuwa guda uku sai ka danna inda aka ce settings and privacy sai ka danna shi after ka danna shi eh, sai ka je inda aka ce eh, wato privacy gashi nan ko kuma ma eh privacy kenan sai ka danna shi ma after ka danna shi zai fito maka da abubuwa daban-daban duk ba su zamu duba ba wasu mun yi bayani wasu kuma zamu yi bayani nan gaba amma yanzu abin da zamu yi shine zamu duba comment inda aka ce comment in kai scrolling kasa kaɗan zaka ga comment sai ka danna shi after ka danna shi to wannan shine settings na comment gaba daya idan ka duba za ku ga an ce who can comment on your videos and stories wato wa zai comment a sec wa kake so ya comment zaka iya zaba ku gani ni yanzu na sa everyone yawwa kai kuma idan baka so everyone zai ka canza ka mai da shi followers that follow you kawai back waɗanda suka yi following ɗinka back su ne kawai za ka yi ah, wato followers ɗinka dai a takaice su ne kawai za su yi za su iya yin comment idan ka zaɓa wannan sai ka danna shi kawai kana zaɓa zai sai automatic zai shiga automatic sannan idan ma baka son kowa ya comment kana son ka kulle comment section duk duk video da kasa baka son kowa ya gani to zai ka mai da shi nan sai ka mai da shi no one yawa a wannan karkashin zan yi ƙara yin bayani akan shine wato idan misali wani zai ce a ni ba kowane video nake so mutane su kasu yi comment ba akwai videos din da idan na sa bana so mutane to lokacin da kake so ka sa wannan video sai ka je ka sa no one after ka sa wannan video din sai ka dawo kan settings din ka ƙara canzawa kamar da shi everyone shikenan ko kuma duk lokacin da kake son video video ka kake so mutane su yi comment sai ka mai da shi no everyone ko kuma ka sa followers idan kuma baka so sai ka zo kafin ka sa video din sai ka mai da shi no one insha Allah shikenan settings eh, a ka yayi daidai eh, ba baka da matsala sannan filters akwai comment filters waɗanda kafin mutane su yi comment ma sai ka duba ka gani shin ka approving idan ka ga eh, idan kana so kai approving ka san wasu za su yi zage-zage sai ka duba comment din tiktok sun baka dama za su fito maka da comment din kai za ka fara gani recent comment on your videos will be hiding unless you approve them to sai ka fara zuwa ka yi approving wannan comment din kafin mutane wato ka ba su dama ya shiga kan comment section kafin mutane su ya mutane su gani so idan kana so haka sai ka danna haka kenan ko da yaushe idan mutane suka yi comment sai ka sai kai ne zaka fara gani kai mai video din idan ka ga eh, mutane ba zagi suka yi ba ko kuma ba faɗan abu mara kyau suka yi ba sai ka ce to sai ka yi approving zaka ga inda aka samu ka approve ko kana danna kan approve zai zo comment section da a dinga gani idan kuma baka so shikenan sannan akwai abubuwan da suka shafi ah, filter spam and offensive comment shine comment uh, recent comment that may be offensive da kuma spam will will be hiding unless you have proved them duk kusan iri ɗaya ne da wancan shi ma sannan uh, filters comment akwai comment wannan shi filter keywords din nan abin da yake nufi shine idan misali a uh, tiktok ɗinka kana son akwai wasu kalaman da baka so mutane su yi misali wasu masu zage-zage zaka ga sun ce makagaci ko sun ce banza ko sun ce wawa to idan zaka iya sa inan words din wa'innan sai ka ce na misali ka sa wawa to duk lokacin da wani ne comment akwai wawa a ciki to comment din nan ba zai ma taba shiga comment section ɗinka ba wannan abin da ake nufi kenan idan misali wani ya ce makagaci mutane misali idan kana sa video mutane suna yawan cewa wannan makagaci ne wannan wawa ne ko su zage wancan to ko kuma idan misali da turanci ne stupid uh, mad ko idiot ko makamancin haka to za ka iya sashi a wannan keyword ka ɗauko um, abubuwan da mutanen ka suka saba zage-zage a kai sai ka sashi a wannan keyword in ka sassa su ɗaya bayan ɗaya to da zaran mutane sun sa wannan words din mutum ya ce kai banza ko kai wawa to wannan wawan da ya shigo cikin comment din nan to ba zai taba shiga ba zai taba ah, TikTok za su kulle wannan comment din ba zai taba hawa kan video dinka ba ba za a taba gani ba wannan shine amfanin shi yana da matukan amfani ga duk wanda yake so ya yi wannan sannan akwai review filters comment su ne wanda na yi bayani a baya shi ma sai ka yi reviewing ka yi approving wato kafin mutane su yi wannan kun gani yanzu kun ga yanzu ga wasu na sun tura link din su gashi nan kamar yadda kuke gani idan ban yi approving kun ga idan na ce zan yi approving wannan videos ɗina ne idan na ga dama ba zan yi approving ba kamar wannan wanda ya turo link kaga ba mu san link din menene ba ne zamu iya cewa link din cewa wani ne kila misali to kaga idan idan bana so ya shiga kan comment section ina sai na danna delete kawai idan kuma ina so sai in bashi in sa approve shikenan Eh, kun ga idan kuka duba haka shi ma zaka dinga gani review filters comment to shine amfanin wannan yana da matukar amfani don haka idan video din nan ta burge ko kuma ta ku yi mana liking ga wannan video sannan ku sharing ga yan uwanku saboda su ma su amfana sai mun haɗu a video na gaba wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh